Yaro san na gaba da shi ba, ya abin da ba daidai ba dole iyaye da ya yi su ladaftar da shi, ko shi ne 'yan uwan shi 'yan majalisa suka ladaftar da su. Menene suka yi ba daidai ba? Duk wanda ya attempting juyin mulki, 'yan a soja ne mai hukuncin shi. mu ba za mu kashe kowa ba kujeran tun da baka da disfilin sai a ce ka sauka ka bar masu sanin darajar manya su zauna su yi aikinsu. amma da ke cewa tun lokacin da ka kasance a matsayin shugaban majalisar farado kuki jihar kaduna ba kama yi wani zama ba a majalisar to ka gaya min inda aka yi zama ana cikin coronavirus nan ina hawa coronavirus ya shigo kana son in shigo in ɗiban ma 'yan majalisa a kwashi cutar coronavirus a tafi da shi gida wadda oda na gwamna cewa kowa ya koma gida in banda yanayi ma na dole ya sa ba za mu zo mu yi wannan sitin ba It's a special sitting. A akai shi yasa ga lead by the clerk of the house kuma ina shugaban ban hada kan majalisa ba zan lalata majalisa ni nake bukatan majalisa ta haɗu waje ɗaya don iya mulki wani jan hankali za ka yi ga 'yan majalisa da dokokin jihar kaduna ba ke da? wallahi 'yan majalisa kullum ina gaya musu zaman lafiya ba zama dan sarki kuma cin amana ba inda zai kai ka sai lalacewa an ji shi honorable yusuf din ya ce su 21 sun goyi bayan tsige ka to a ina ne aka gashi a karance dai aka karanta maka kuma kana cikin majalisar nan kaga mutum 24 suka sa hannu cikin kuna cikin mu 34 yanzu wannan abin da ya faru ba zai kawo rarrabon kawuna cikin me zai kawo rarrabo yau aka fara ba tsige wani kafin shi ba ko ba tsige Aminu Shagali ba ya hana ko Bashir ba a yi ba a nan gidan ko gangara ba a yi ba tsige fara a yanzu da kawunan majalisa ya rabu kokari za ka yi dangane ka haɗa kansu wanda ya yarda da shugabanci a janyo shi a yi da shi wanda bai yarda da shugabanci ba ya san me zai biyo ba wane ne mataimakinka dr isaac zankai uh, Kuleman uh, uh zankai Suleiman Ibrahim Dabo wakilin birnin Zazzau member representing Zaria City constituency in the uh, Kaduna State House of Assembly and also chairman ad hoc committee on information. harka na shugabanci kullum za a samu sabani za a samu kuma jituwa to an samu sabani kuma ya kai ga majalisa muka zo yan majalisa mu 24 muka rattafa hannu muka nemi wannan canji kuma canjin ya tabbata wannan shi wannan sabanin me kawo shi ne wani kasan abu ne na cikin gida kuma kamar yadda shi mai girma su ya bayani ai an canza a shugaban majalisa a baya ba da dadewa ba shi ma ya hau gari so haka ne dama shugabanci ya gabata in wa'adi ya zo ya kare to dole a bari akwai wani da kuke zargi da kitsa wannan wutar eh, eh ba za a rasa ba amma wannan abu ne na cikin gida kar ga an yi wannan fadan still dai zamu dawo mu hada kanan mu ci gaba tunda maganar Kaduna ne a gaba misali kaman wa kuke zargi ba ba za mu faɗi sunan kowa ba tunda duk ɗaya ne amma dai abin da muke so ka sani shine mun yi rigima kuma an canza shugabanci kuma za mu dawo mu haɗa kanmu zama mun cika ci gaba da faɗa ba za mu iya ciyar da jihar kaduna gaba ba yawwa shine kawai